jama'a wannan karancin man fetur ɗin da ake na kwanan nan a Najeriya ƙarya ne da gangan ne aka saka mutane da gangan aka saka mutane sai bayan sati biyu nan gaba sai kaga man fetur ya wadata sai ce lallai gwamnati ta yi aiki shi yanzu ba ci gaba fa kuka ba kamar mutum ne fa ya kamata ya baka karin kumallo da safe karfe bakwai sai ya hana ka sai da la'asar sakaliya ta yi ka zo kana muzurai sai jika garin rogo baka ka sha sai ka ce kai wallahi ya taimake ni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 daidai da shida ga watan april shekara ta dubu biyu da takwas muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ta al'imamu abu ja'afar tahawi al allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a yau za mu tashi a gaba ta saba'in da uku a idda malam ya ce wa nattabi'u sunnata wal jama'a mu musulmi ahli sunna waɗanda suka maƙalƙale wa manhajin salafu salih muna bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal jama'a kuma muna kafewa akan tafarkin jama'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari akan addinin musulunci su ne sahabbai na'am anan malami da ya sharhi na wannan littafi tare da ta'alikar a kan shi a shekul allamatul albani ya ce abinda wannan gaba take nufi ita ce a sunnatu tariqatul rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana wannan akwai haɓa'i wajen bugu kenan tariqatul rasulillah tariqatu rasulillah sallallahu alaihi wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wal jama'a abinda ake nufi da jama'a kuma da malam yace wa nattabi'us sunna ko me yake nufi da sunna hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna kanwar farilla ba ba suna da ka sani a ƙawa'idi da ahalari da ishimawi ba wadda za a ce farillan alwala sai kuma a ce sunnonin alwala ba wannan sunna yake nufi a nan ba me yake nufi da sunna a nan yana nufin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wal jama'a jama'a kuma me yake nufi da ita jama'atul muslimina yana nufin jama'ar musulmi wa humus sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsanin ila yawmiddin sune tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama fattiba'uhum huda bin su shirya ce wa khilafuhum balal saɓa musu kuma ɓata ce sarki ya tabbata ga Allah don haka muna bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi kuma muna ainihin bin jama'ar musulmi tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har tashin alƙiyama sharaɗi kenan sahabbai su mutanen kirki ne kuma masu kyautatawa ne amma duk wanda ya biyo bayan su to shi kan bai halatta a bi shi ba sai in ya kyautata ya bi irin tafarkin da ainihin suka bi malam ya ce wa najtanibu shububa wal khilafa wal furqa kuma muna nisantar ashubuz saba wa ainihin sunna da saba wa jama'a shine ake nufi da shuzuzi saba ma sunna domin wannan magana tana da alaka da waccan jama'a wannan jitanibu shuzuza muna ainihin nisantar saba wa sunna wal khilaf da sabani muna nisantar sabani ba ma son sabani ba ma karfafar sabani mutum ai sabani rahama ne a'a muna nisanta shi muna kyamar shi wal furqa da raba kan ainihin musulmi muna kyamar wannan domin wannan ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi waɗannan abubuwan suna da alaƙa da maganar da ta zo a baya domin matuƙar za ka bi sunna to kuma dole ne sai ka nisanci abubuwan da suke ainihin nisanta sunna ɗin kuma duk abin da ya nisanci sunna to dole ne kai kuma ka nisance shi matuƙar za ka bi jama'a ta musulmi to sai ka yi taka tsantsan ka nisanci saɓani sai kuma ka nisanci raba kai tsakanin ainihin musulmi duk inda musulmi yake to ainihin musulmi ne amma duk wanda ba musulmi ba kuma to ba musulmi ba ne ka a sako shi cikin musulunci ina fata an gane malam ya ce ya ani shububa ani sunna wa mukhalafatul jama'a allazina humus salafu kama alimta yace abinda wannan magana take nufi shine wato kaucewa sunna muna nisanta kaucewa sunna sannan muna kaucewa saba wa jama'an musulmi allazina hum as-salafu kama alimta waɗanda su ne salafu kamar yadda bayani ya gabata salaf din su ne ainihin jama'a wanda ya bi bayan su da kyautatawa to ya shiga su ne kawai وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلاف لدليل بداله yi daga ainihin wato cikin saɓawa sunna musulmi ya zaɓi wata magana daga cikin maganganun da malamai suka yi saɓani saboda wani dalili da ya bayyana gare shi abin da ake cewa jama'a idan haka ce malamai sun yi saɓani akan matsala shi ka ɗauki ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi saɓani shi ka goyi bayanta saboda tana da dalili da ya goyi bayanta to wannan ba shi zuzi ba ne ko kun fahimta kamar mu da muke yanka doki muna ci ba shi zuzi ba ne kamar mu da muke sallar juma'a karfe tara ba shi zuzi ba ne kamar mu da muke sallah da takalmi ba shi zuzi ba ne kamar mu da muke zaman jisatul isra ba shi zuzi ba ne kamar mu da muka ce Allah ɗaya ne a sama yake ba shuhubi ba ne me yasa saboda waɗannan maganganu ne da ke da dalilai imma a cikin alkur'ani da sunna ko kuma a cikin alkur'ani ko kuma a cikin sunna shi ne ma yake cewa duk abin da aka yi saɓani a ciki in ka ɗauki wata magana daga cikin maganganun saboda tana da ƙarfin dalili to wannan baka kawo su zuzi ba baka fanɗare cikin jama'an musulmi ba walau kana al-jumhuru ala khilafihi khilafan liman wahima ko da wannan magana da ka zaɓa mafi yawancin malamai sun saba mata to baka zo da shuzuzi ba malam yana son ya fassara mana me ake nufi da shuzuzi ba wai saba wa jumhur ba shuzuzi shine saba wa sunna da a ce za ka yi daidai da sunna amma ya zama duk garin ba wanda ya dace da kai amma su sun ne kai kuma ka bi sunna ne to su ne suka zo da shuzuzi don haka ku gama shi zuziya ku jama'a don shi a ce ai ku yan kawo sababbin abubuwa ne ku kullum shazzi kuke zama a me shazzi shine wanda ya bi maganar da ba ta da dalili ya bar maganar da take da dalili to ya yi zuzi kenan jama'a kun fahimta da kyau sai ce wannan ita ce gaskiya saɓanin yadda mutane suke zaton cewa wai abin da ake nufi da shi zuzi. shine in ka bi maganar malaman da suke yan kaɗan ne ka saba wa maganar malaman da suke masu yawa fa innahu laysa fil kitabi wala fi sunna dalilun ala anna kullama alayhi al jumhur asahhu mimma alayhi mukhalifuhum inda fuqdan ad dalil yace domin babu wani dalili a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a cikin alqur'ani wanda ke nuna cewa duk abin da aka ce mafi yawancin malamai suna kai to shi ne ya fi inganci babu dalili akan haka ba wai sarkin yawa ya fi sarkin karfi ne. abin ba tatsuniya ce. cewa ai duk inda ka ga jumhur to nan ne dalili yake malam ya ce ba inda hujja ta nuna haka a ƙur'ani ko sunna cewa duk magana da ka ji jumhuru sun tafi a kai to cewa wannan ne gaskiya babu dalili akan haka jumhuru za su iya tafiya akan magana sai kuma ya zama wannan maganar ita ce ta saba ma sunna haka tana faruwa yayin da zai zama su waɗannan jumhur ɗin babu ainihin dalili tattare da maganar su wancan kuma guda ɗaya da ya koma gefe guda ko waɗancan 'yan tsiraru da suka koma gefe guda su kuma sai zama suna da dalili misali mas'alar mani najasa ce ko ba najasa ba ne mafi yawancin malamai suka ce mani na jasa ne ɗan kaɗan daga cikin malamai suka ce mani ba najasa ba ne to yanzu babu wani dalili da ke ga mafi yawancin malaman nan sai kame kame yan kaɗan ɗin nan da suka ce mani ba najasa ba ne har ma daga cikin yan kaɗan ɗin suka ce ai matsayin mani ɗaya da majina abu ne zo wadda ɗabi'ar ɗan adam so da dama tana kyama amma ba na najasa ba ce mafi yawancin malamai suka ce giya najasa ce ɗan kaɗan daga cikin malamai suka ce giya ba najasa ba ce to cewar giya ba najasa ba ce shine abin da yake daidai sai dai kuma karka ruɗe akwai bambancin giya najasa ce ko ba najasa ba da kuma bambancin giya haramun ce ko ba haramun ba dan wani ba da kan gado baya fahimtar magana ana yin ta abinda in aka ce giya haramun ce duk malaman duniya gaba ɗaya sun haɗu giya haramun ce saboda nasin alkur'ani da sunna amma abin da ake cewa maddaɗin din ta giya a ce yanzu giya ce sai aka watso maka a jika sai ka je kai sallah a haka idan kai sallar ta yi sallar ka ta yi baka yi sallah da najasa a jika ba kamar yadda mani ne a jikin tufafinka sai kai sallah da shi sallah ta yi sallah ta yi kamar yadda ko kwane a jikin tufafinka sai kai sallah da shi sallah ta yi sallah ta yi wato abubuwa ne waɗannan masu tsarki amma aka zo hukunci dangane da giyafa shanta sayar da ita da kwanta gadinta aiki a ma'aikatar ta sayar da hatsi domin a yi ta ko makamantan haka wannan duk baki ɗaya haramun ne amma ita ma dattafa ruwan giyar in ya taɓa ka shin najasa ce ta taɓa ka a'a to mafi yawancin malamai suka ce najasa ce ɗan kaɗan da suka ce ba najasa ba ce su ne suka dace waɗannan misalai ne kawai ne muku zai ku karanta littafin albidayatu wan nihaya ta al-imam abul walid ibn rushd al-maliki za ku ga idda aka tattauna ainihin waɗannan matsaloli aka shiga aka fita aka kai aka komo kuma ku karanta littafin sublis salam ku karanta littafin nailul autar ku karanta fatihul bari jama'a in mun ce ku karanta din kar kawai ku ce sadaqallahu azim ba wahayi bane ku je ku karanta dan so ake gobe in matsalar ta taso ba shi kowa za ka yi da gudu ka zo ka ce ala gafa ta malam don Allah littafin nan sai ce ni ma ban san ka da ban san ma maganar ba sadda aka ce din don haka ɗaliban ilimi duk duniya jama'a in ka je ka ga majalisu na ilimi za ka ga kowa da littafin da ake karantawa sannan akwai littafi kuma na ƙayyada fa'idoji da biro ko fensir a hannun shi amma a najeriya kowa sai zo kamar busasshen kifi kawai ana magana sai kowa ya shuru shikenan ya tashi shi shikenan magana ta watsi. a a ƙayyade ƙayyade rubuta aka ce ƙayyadul ilma bil kitaba ilimi ana ƙayyade shi ne ana rubuta shi ne da haka ne ake tsare shi ma'ana duk wanda zai zo majalisin karatu jama'a sai zo ga sahihul bukharin shi ko kuma ga aqidatu tahawiyyin shi ko ga tafsirin shi sannan ga wani littafi wannan littafin na musamman ne sai ya sanya wannan littafi jama'a ina tsaya ina naira hamsin sai ka siyo littafi na naira hamsin mai kyau mai kwari wanda in ka gama cika shi sai shekara talatin ka aje shi ka kayyada fa'idoji jama'a sai ka siyo irin waɗannan littafan sai ka siyo su guda goma ko guda biyar in ana aqidatu tahawiyya sai ka taho da shi sai ranar aqidatu tahawiyya kawai zaka taho da wannan littafi kana kayyade abubuwan da ake faɗi ran da bukhari za a ba za zo da wancan ba dan kakka cuccuɗa abubuwan a'a abubuwan zaka ka yi su a tsari ne kuma wannan littafin yadda kake ɓoye ka haka zaka ka ɓoye shi ba za ka bari kowa ya je taɓa shi ba balle ka zo kana neman shi saboda wata rana bukata za ta taso sai ka je sai ka duba sai ka ga sadda aka tattauna mas'alar cewa giya najasa ce ko ba najasa ba an ce a karanta fatuhul bari an ce a karanta nainul awfar an ce a karanta sublu salam an ce a karanta albidayatu albidayatu wan nihayat albidayatul almujtahid wa nihayatul almuqtasid to yanzu waɗannan littattafan sa'ad da aka faɗa ba ka da su yanzu ko bayan shekara goma ka same su sai ka ga da zarar ka bude sai ga abin ka tuno shi ina fatar mun gane duk duniyar ilimi in ka je ka samu majalisu na ɗalibai haka za ka samu ɗaliban malami yana karatu yana faɗin magana su ne suna rubuta abubuwa su ne suna rubuta sai ka ga ya adana wannan bayan shekaru wani ma sai ya zama malami sai ya ɗauko sai rinka tuno abubuwa to matsalar ce kamar da na faɗi jiya sai a hankali ana tarbiyyar ɗaliban ahli sunna a najeriya sun samu kansu a maraici ne saboda an samu karancin malaman sunna da za su koya musu za mu ji kawai ana tafiya ne a shuwa'iyan kawai wanda ya ga dama je masallacin juma'a ya dan samu littafi na naira hamsin ya siya ya karanta abin da ya fahimta ya je ya hargitse ya hargitsa mutane Allah ya kiyaye to kun ji jama'a sai malam yace na'am idza tafaqa almuslimuna ala shay'in duna khilafin yu'rafu bainahum amma fa idan musulmi suka haɗu akan wata mas'ala wadda ba a samu wani saɓani sananne a tsakaninsu ba fa min alwajib ittiba'uhu to wajibi ne abu wannan abu kun fahimta jama'a idan malamai suka yi saɓani to anan ba cewa za a ɗauki wanda ka ga dama ba sai a ce dubi maganar da take da dalili ko da take da ƙarfin dalili ko da take da ingantaccen dalili sai ka bi amma in ya zan malamai sun haɗu a kan abu gaba ɗawansu misali duk malaman musulunci sun haɗu a kan cewa sallar juma'a raka'a biyu ce duk malaman musulunci sun haɗu a kan cewa sallar asuba raka'a biyu ce duk malaman musulunci sun haɗu a kan cewa magariba raka'a uku ce to yanzu wannan ijima'in ko ittifaki da malamai suka yi to wajibi ne sai abi irin wannan ba ka da dalilin da za ka je ka saba musu لقوله تعالى سبود الله كيوائك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا واندبيك ساقع ومن ذنقير محمد صلى الله عليه وسلم باون شريعة تابينا قريشي جماعة قطعة قفين تآينا bayan shari'a ta bayyana gare shi cewa ya gane wannan maganar shari'a ce manzon Allah ya zo da ita a Qur'ani ko a Sunna ya bayyana mishi ya tabbata cewa wannan magana a Qur'ani manzon Allah ya zo da ita wannan magana a Sunna manzon Allah ya zo da ita shine min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi amma kuma sai yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah bai yi amfani da wa man yukhalifur rasula ba sai ce wa man yushaqiqir rasula wato sabawa ta ganganci ce bai yadda sanda take tsagewa haka kake kecewa daga jikin manzon Allah kana kauce mishi kana gudun shi shine wa man yushaqiqir rasula wanda yake tsagewa yake sabawa manzon Allah yake manzon Allah ta waye bayan addinin ya tabbata mishi hujja ta bayyana mishi wa yattabi ghayra sabilin mu'minina kuma yake bin wata hanya wadda ba ita ce hanyar da muminai suka bi ba anan lazimi ne kenan matukar ka saba wa manzon Allah to sai kuma ka saba wa sahabban shi eh, don abubuwan guda biyu ne gashi ya ce da zarar ya saba wa manzon Allah sai kuma kaga ya fara bin wata hanya wadda ba ita ce muminai suka bi ba kalmar mumine za ta fara gaskata ne a duniya akan suwa kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake to tunda abin da ya zaɓa wa kanshi kenan yayi wa manzon tsira ta waye yayi baran-baran da shi da muminai nuwallihi ma tawalla za mu haɗa shi abin da ya neman wa kanshi shine ɓata yake neman wa kanshi to zai haɗu da ita a nan duniya kenan wa nuslihi jahannama za kuma mu saka shi wutar jahannama a lahira wa masira Allah wadaran jahannama ta zama ita ce makomar dan adam wanda yake asalin shi aljanna ce shine ma'anar wa masira a ce asali daga aljanna kuke sannan sai ku koma lahira kuma ku koma wuta to wannan makoma ta munana suratul nisa aya ta 115 malam yace wa amma inda ikhtilafi amma in aka samu saɓani fa kun ji abin da za a in dai malamai sun haɗu ko akan mas'ala wajibi kowa ya bi wannan abu to amma aka samu saɓani fa fal wajibu ar-ruju'u ila al-kitabi was sunna to wajibi ne sai a koma wa qur'ani da sunna faman tabayyana lahu al-haqqu wanda duk gaskiya ta bayyana gare shi to lallai ya bi gaskiyar ومن لا ومن لا استفتى قلبه ايه ومن لا استفتى قلبه سواء وافق الجمهور او خالفهم وما اعتقد ان احدا يستطيع ان يكون جمهوريا في كل ما لم يتبين له الحق يتي duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi bayan mutane ko malamai sun yi sabani sai ya gano mecece gaskiya to wajibi ne sai ya bi wannan gaskiyar na fata an gane haka kuma wanda baya tambaya ko baya bincika zuciyar shi ma'ana yana ishara ne zuwa ga wani hadisi wanda zai zo ya kawo mana akan cewa duk menene yazo ana ku nuska eh wa man la istafta qalbahu wanda kuma wato hadisin ta yake ishara akai magana da nake kenan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da wani sahabi fatawa sai ce haka abin yake ko da mutane sun maka tambaya to kai ka tambayi zuciyarka wato in gaskiya ta bayyana gare ka ka gamsu da ita ka fahimce ta ko to me ya rage maka b to rabu da tunanin mutane binciki zuciyarka me zuciyarka ta gamsu a shi ta gamsu kan gaskiyar a to b rabu da mai mutane suka ce sai ce wa malla wanda kuwa ya ga cewa ga gaskiyar ta bayyana gare shi amma kuma sai ya ainihin wato kiyarda ya bita to istafta kalbahu ya binciki zuciyar shi ya gani abin da wannan magana take nufi ya tsaya nazari da zuciyar shi ya ga cewa ya tabbata mishi gaskiya ta bayyana eh yanzu menene yake ƙoƙarin ya kau da shi daga gaskiya kenan girman kai da shaiɗan to ya dawo binciki zuciyar shi ya natsu akan abin da zuciyar shi din nan ta fahimta na gaskiya ba abin da yake kokari ya bi ba saboda girman kai ko kuma saboda son zuciya sawa'un wannan abin da ya bayyana na gaskiya da aka ce lallai ya bi wasakar jumhura aw khalafahum ya dace da mafiyancin malamai ko ya saba musu tunda dai gaskiya ta tabbata kawai ya wannan abu sai ce wa ma a'taqidu anna ahadan yastafi an yakuna jumhuriyan fi kulli ma lam yatabayyan lahu al-haqq yace kuma ba ba ni ganin cewa ba ni kudurta cewa wani zai iya zama mai bin mafi yawancin malamai a duk abin da gaskiya ba ta bayyana gare shi ba wato ka bincika kaza da jumhuru suke a kai ba shi ne gaskiya ba amma kuma sai ka kafe a kan cewa kai dai jumhuru za ka bi ka bar gaskiya ka bi jumhuru ya ce to ba na tunanin mutum zai iya zama mabiyin jumhuru ga shi cewa abin da yake gani gaskiya ce jumhuru kuma sun saba wa gaskiyar ya ce ba tunanin haka ta faru bal innahu taratan haka ba wa taratan haka ba wani lokacin ya tabbata abin da jumhuri suke kai ya dace da gaskiya wani lokacin abin da jumhuri suke a kai ba shi ya dace da gaskiya ba hasbab min inani nafsihi wa inshirahi sadrihi gwargwadon yadda zuciyar shi ta natsu kuma kirjin shi ya haskaka wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iz qala zan Allah ya gaskiya da yace istafti qalbak binciki zuciyarka wa in aftakal muftuna ko da masu fatawa sun maka fatawa binciki zuciyarka me zuciyarka ta natsu da shi ga gaskiya ka ji ka bi ta sai kuma ne maka fatawa ya raba ka da gaskiya to binciki zuciyarka al'amarin gaskiyan nan da zuciyarka ya natsu da shi to ka bi shi jama'a kun ji bayani dangane da wannan don haka wajibi ne a bi sunna kuma wajibi ne a tsaya a kan abin da muminai suke a kai su ne jama'an musulmi tun daga na farkonsu har waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa sannan a nisanci kuma a guji saba wa sunna a nisanci saɓani a kuma nisanci rarrabuwar kai jama'a idan ba ku manta ba maganganun da muka yi a shekaran jiya waɗanda suka kawo daga shekaran jiya wacan har zuwa shekaran jiya ko makamantan haka waɗannan maganganun duk malamai sun tabbatar da su ne domin ƙoƙarin tabbatar da gaskiyar da annabi ya gina su a kai na cewa abin da bai kai ya kawo ba game da ɓacin sallah ko game da kafircin mutum in har bai kafirta ba sallah ba ta ɓaci ba a bi shi sallah wannan ita ce maslaha ba don kuma ba saboda toshe saɓani in kuka buɗe wa kanku ɗan abu kaɗan baka bin wane sallah ɗan abu kaɗan wane ya kafirta to kafin lokaci zaka ga kun yi watsa watsa wannan shine manhaji khawarij khawarijawa da suka balle wa sayyidina ali suka balle wa muawiya suka kafirta su suka koma suka kafa su tafiyar me ya faru suna nan suna wannan tafiyar sai mu'tazila suka balle daga cikin su suna nan suna wannan tafiyar sai jahamiya suka balle daga cikin su daga nan sai mu'attila daga nan sai mujassima dukkan su dan bangarewa suka rinka yi jama'a yanzu abin da yake faruwa ga khawarijawa mu kenan a nan Najeriya ga su sun kafa gari a can makwa wajen jihar niger sun ce ainihin sun kafirta mutanen gari kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wani dan sudan ne mai suna bashir ya zo ya kawo musu wannan tunanin tun wajen 1987 ko 89 a kano shikenan aka yi ta zaman mukabala da shi kaza kaza kaza ai zama a mujtama a irin wannan zama irin wannan a cikin gari irin wannan da musulmi suka lalace suke shirka suke bid'a ai zaman kafirci ne ai kaza ai kaza shine suka je suka sari daji suka kafa gari da tafiyar ta tafiya sai ta bindiga sun tsage a cikin su ana nan kuma wannan muhammad yusuf ya sake tasowa shi ma daga maiduguri ya zo dama dan shi'a ne sharrin kenan matukar ka bi zazzaki yana da wahala ka sake girmama sunnan manzon Allah har abada ka duba da kyau har waɗanda suka ce sun yi wa zazzaki tawaye su ne kaza su ne kaza har yanzu za ka ga suna ƙin ahalus suna ƙiyayya ta haƙiƙa za ka ga cewa suna ƙin sunan manzon Allah ƙiyayya ta haƙiƙa saboda sun sha wannan gubar Muhammad Yusuf ɗan shi'a ne shi ne shugaban 'yan shi'an Borno ma na Maiduguri ya dawo ya ce ya dawo sunna Shi kenan tafiya ta tafiya kafin wani lokaci me zai faru sai suka ce sun kafa ƙungiya shabab sun kafa kaza kaza suna son sunna suna da zafin ra'ayi kamar yadda na faɗa muku kwanaki ahlu sunna yana da zafin ra'ayi to marma zai karatu in ba haka ba zai zama khawariji ahlu sunna yana da saukin ra'ayin tsiya in ba za a ga ya zama sufi yanzu za a ga ya fara tafiya na wala yana lullumce ido haka yana karama tana sauka ina fata an gane yanzu zai lalace to nan da nan ku da suka kidin nasihohin da muka yi musu cewa su tashi su karatu tunda suna da son addini shikenan kafin lokaci sai yan nasoshin da ke hannunsu na ƙur'ani da sunna sai suka bankara su sai suka ce shikenan duk wanda ya boko duk wanda ya siyasa duk wanda ya kaza ya zama kafiri shikenan ya kafirta ya kafirta da suka ɗauko waɗannan nasoshin da tafiya ta tafiya jama'a ran nan naje duguri sai wani ya tambaya game da wani hadisi sai na ce musu to wannan hadisi a ina yake ka'idan mu kenan in ka kawo mana hadisi kana son kai mana hujja akan wata magana da muka faɗi sai fara tambaya ka ai na faɗa muku ran wani yaro a university Abuja a ina hadisin yake so ka wa sai aka ce a albani ya kawo shi a cikin fatawa na ce fatawa albani ba shi ya rubuta ta ba kasab ne kawai aka yi tanzilin shi aka sauke shi akan littafi a ina hadisin yake to nace ku ba mu hadisin za mu takhrije shi muka zo muka kharraja hadisi sai da tabbata cewa hadisi munkari ne shine kuma hujja akan cewa kar a aikin gwamnati ka a dan sanda ka a soja kar a kaza kar a kaza dan ta tashi koma mai digiri sai na koma da takhrijin wannan hadisi da kuma littafi can ko sai wani daga cikin su sai littafin ya kai gare shi da littafin ya kai gare shi ya nazari shikenan sai je samu Muhammad Yusuf ya ce to gashi fa ba wani bane baba ga na shari'a ne in ka je mai digiri kowa san baba ga na shari'a shi ke nan kawai sai ce Muhammad Yusuf to gashi fa wannan hadisi bai tabbata ba kaza kaza kaza sai wai sai ce mishi to yanzu abin da za a yi wannan ka a bayyana wa jama'a tunda dai mun riga mun bayyana cewa wannan hadisi ya tabbata kuma gashi kaza kaza kaza to yanzu in muka bayyana kuma matsala za ta samu don haka a boye har kafin kwana uku baba gana ya fara hada wa'azin kasa shi wa'azin anguwa wa'azin local government wa'azin lungu wa'azin masallatai wa'azin kaza shi kenan sai tafiyar ta dargaji na ɗaya kenan na biyu kafin wannan ma isu isu sai suka samu saɓani sun ce haramun ne zama a mujtama irin wannan sai kuma suka zo suka yi fatawa akan cewa to wajibi a hijira shi kuma sai ce a lokacin hijira bai ba to lokacin hijira bai ba sai suka zo suka ce mishi to ka tuna fa a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qiluna ku kuke cewa a hijira kuma lokacin hijira an tashi ba a hijira kuma ku ce ya kaza kaza kaza kaza wai sai ce wai ba su tsaya yin da'awa ne to nan da nan nan ma sai tafiyar ta tsage don haka yanzu suna nan a cikin tsagewa wannan ya bangare nan wannan ya bangare nan wannan ya bangare nan to me yake ka irin wannan bangarewar shine rashin haƙuri da tsayawa a bisa nasihohin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi yasa ahlus sunna ku rinka haƙuri abdullahi dan mas'udin da muka kawo cewa ya zo zai yi aikin hajji sai zama usmanu ne amirul hajji usmanu ne limamin arafa usmanu ne liman kaza kaza aka zo maganar sallah za a cika sallah ne raka'a hudu tunda an zo aikin hajji ko ko raka'a biyu za a yi usmanu ya ce eh shi kan ba ma mutumin makka ne tunda ya da gida zai cika sallah ne suka ce mishi gaskiya mai kai mutumin makka ne amma ka manta annabi ma mutumin makka ne sallallahu alaihi wasallam da ya zo makan aikin hajji mai yayi kasuru ashe kaga ita sunna ba yadda kake fahimta ba sai yadda annabi ya fahimce ta don haka kai kasuru usman ya ce shi fa ba zai ba aisha ma wannan ra'ayin ta dauka don haka suka tsaya akan haka abdullahi dan mas'udin da aka zo limanci kuma sai usman ya wuce limanci raka'a hudu zai yi abdullahi dan mas'udu kuma raka'a biyu yake so amma tunda liman raka'a hudu zai yi ya ka iya sai ya bi shi ya cika sallah da aka yi da sallah jama'a suka zo yan tsegumi ala gafata malam ka ce ba kyau ha an yi mukabara ka jawo ayoyi ka jawo hadisai kuma yaya ka bi sai ce alkhilafu sharrun kulluhu yace saɓani gaba ɗayan shi sharri ne mahallin shahid kenan saɓani sharri ne jama'a duk sadda ahlus sunna suka buɗe wa kansu ƙofa irin wannan ta khawarijawa to za ku ga cewa nan da nan sai sun wawwatse a tsakaninsu a cikin ahli sunnan najeriya wanda ya fara yin haka shine usman dan gungun abin da bai kai ya kawo ba sai dube ka ahli sunna sai kafirta ka abin da bai kai ya kawo ba sai kafirta ahli sunna yan uwan shi rannan da ta kai mishi gam sai ce tun daga sama har ƙasa baki ɗayan ahalin sunan sun kafirta sai marma zai ce amma ban da gumi da tafiya ce tafiya kuma fa sai dawo sai fita daga cikin ahalin sunan sai waye gari sai zama ba mu'tazali ya koma ba shi ga yan ɗariƙun ba shi ga yan shi'an ba shi ga yan ahli sunan ba shi ga kowa shi shine mu'utazilanci kenan sai kuma ya ɗauko usul ɗinsu cewa dukkan hadisin da baka yi aiki da shi ka gwada shi da ƙur'ani in ya dace ka yi aiki da shi in bai dace ba fa ka yi watsi da shi shi kanshi wannan hadisin kuma ƙarya ne karanta suyuti cikin miftahul janna fil ihtijaj bis sunnah to kun ga irin wannan matsalar menene ya faru shine son saɓani sai ka ga wani hasso yake ya samu saɓani tsakanin shi da 'yan uwan shi wannan ba shi daga cikin manhajinmu don haka ku duba wa nattabi'u sunnata wal jama'a wa najtanibu shuzuza wal khilafa wal furqa to wannan ita ce aqidar mu sai malam yace wa nuhibbu ahlal adli والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونحب أهل العدل ما لا يتي منا صم متانا كركي دو إن دفع متانا كركي منا صنص dan haka muke son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sahabban manzon Allah mutanen kirki ne don haka muke son ahalul baiti domin ahalul baiti mutanen kirki ne don haka muke son manya-manya daga cikin tabi'ai waɗanda suka kafe akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da atba'u tabi'ina irin su sa'id ibn musayyib irin su maliku irin makamant waɗannan duk manya-manya ne daga cikin mutanen kirki jama'a don haka muke kaunar su shehu usmanu dan fodiyo don haka muke kaunar su abdullahi gwandu suna na asma'u muke kaunar su muke kaunar su muhammadu bello sarkin musulmi muke kaunar su abubakar gumi muke kaunar su bawa mai shinkafa muke kaunar su ja'afar mahmud adam duk waɗannan muna kaunar su ne limaza da annahum ahlul adli wal amana mutanen kirki ne mutanen amana ne amana da Allah ya ba su mafi girma ita ce amanar ilimi ba su cita ba amana mafi girma ta yada addini ba su cita ba to muna son duk mutumin da muka ga mutumin kirki ne muna son shi muna ƙaunar shi me yasa muke ƙaunar shi saboda yana ƙaunar amana yana ƙaunar nagarta mun kuma muna son irin su wa nubghidu ahlal jawri sannan muna kin azzalumai masu sama da faɗi. muna ƙin su ba ma ƙaunar wal khiyanati da maha'inta masu cin amana duk waɗannan ainihin muna ƙin su shi yasa kuka ga waɗannan masu mulki da ake kamawa a cewa ne ya saci miliyan kaza an danne shi ya amayo kaza saura kaza ba ma ƙaunar su jama'a ba ma son su jama'a kun gane wannan da kyau ko shi yasa abin ya wa wasu zafi wai an samu wani a majalisa ya je zai kara zalunci ya faɗi ya mutu wani na cewa shahidul zulmi shahidul zulmi ne mana kamar fir'auna ne fir'auna shahidul kufri ne ma'ana zalunci aka aka zalunci talakawa arniya ce ta zalunci talakawa sai kuma musulmi ya tashi a majalisa yana ɗaga hannu haka yana kare ta ɗaga hannun nan da zai kawai sai ran shi ya fita sai yanke jiki sai ya faɗi to ba mu ƙaunar wannan ba ma son shi saboda wannan ɗan cin amana ne ɗan a kashe ne kowa a raba ma'ana ta fashe a raba abin suka so kawai shine in sun wargaza dukiyar ƙasar sai a rarraba kowa sai a bashi nashi to ba ma ƙaunar irin waɗannan duk masu zaluncin nan ba ma ƙaunar su jama'a yasa jiya muka ce matasa su yi taka tsantsan game da masu mulki musamman 'yan demokuraɗiyya da sarakunan gargajiya ku yi taka tsantsan da su da ka zo ka fara karantar da addini sai su taso maka abin da suke tsoro in suka barka kai nisa to za ka zo kana fallasar su don haka sai su yi marmaza su sai maka mota su sai maka gina su gina maka masallaci sai a kawo ya sai a baka sai ka ji kayi shiru sai a ɗauke ka kana karantarwa a makaranta sai ka yi shiru ka zama malamin aji to duk wanda ka zama malamin aji kuwa zalla to an mutu jama'a ba a ɗaga addini a aji kawai sai ana tara mutane karantarwa amma da wa'azi na amma daga haka addini yake gyaruwa karantarwa aji wannan wani abu ce ta musamman to duk sanda aka ce an mai da kai malamin aji to syllabus kawai zaka bi da ka karantar shi kenan ka fice don haka ba idda za ku ga cewa juyin juya hali na addini ya taho daga cikin jami'o'i ko makamantan haka saboda kowa Allah Allah yake ya samu certificate ya tafi ya samu aiki mil ticket suke cewa tikiti ne na samun tuwo idan kun gane wannan jama'a to matasa ku yi taka tsantsan mun je wani taro jama'a wanda taro ne ya kai ya komo na manyan 'yan siyasa ne da 'yan demokuraɗiyya da 'yan boko da manyan azzalumai da manyan macuta wannan taro ma'ana kowane nau'i na mutanen kirki da mutanen banza ya haɗa sai wani babban azzalumi sai ya miƙe ya ce matasan 'yan siyasan nan da matasan ustazan nan suna kawo mana cikas game da harkokinmu na gudanar da mulki a ƙasar nan sai ce amma ba faɗa za mu yi da su ba za mu yi maganinsu ko ga ma'auran musu da 'ya'yanmu ne sai na tsarki ya tabbata ga Allah kafin wata uku da yin wannan magana tashi jama'a kafin wata uku sai ga shi ya ɗauki yashi ya ba wani wanda ake tsammani a lokacin zai zama gwamna yanzu ya zama gwamnan. bayan 'yan watanni kaɗan daga nan kuma sai ga shi ya ɗauki 'yar shi ya ba wani wanda yake gwamna ne a wannan lokacin yanzu kuma ya zama sanata yanzu an yi maganin waɗannan kenan kafin lokaci ko sai muka ji wancan ya fito ya bar jam'iyyar da yake ya dawo wadda suke kunga sun yi maganin nashi A akid wancan kuma in zai yi wata kazallaha an ɗauki ce ya an ba shi fa sannan bayan ɗan lokaci sai ga wani ustazu ya taso da zaƙin murya a wani gari ta sai suka ɗauki ya sai suka bashi ya dawo madina karatu ya dawo da zaƙin murya ran rangaɗaɗau gaskiya kawai yake faɗi Shi kenan sai aka bashi kawai sai muka ji yana cewa shi yanzu ya dai karantar da mutane addini ba ruwan shi da kaza ba ruwan shi da kaza da wasu lokaci ga ce a'a ai ba ma ba faɗa kake da su ba kana yin nasiha ne a gyara qur'ani yanzu da yake cewa kaza haramun ne kaza a bari kaza faɗa yake yi nasiha yake yi to amma ina an bashi mai jarfata. saboda haka wallahi matasan addini sai kun yi taka tsantsan sun gane cewa fito na fito tsakaninsu da mu ba ta kyau ta ne musu dameji don ba fara ga abin da ya faru a sokoto ya yi fito na fito da bello ya ba tun da ya tsine mishi albarka ya watse ko kansula bai samu sakamakon wannan sai suka gane ashe fito na fito da matasan addini baya yiwuwa to me mafita sai suke cewa to yanzu kawai ai maganin mutane ta hanyar kuɗi da mata a ɗauki a baka haka siddan sai ka ji an ce wai sarki kaza ko kwamishina kaza ko gwamna kaza wai zai baka ya zai baka ya a ne a adewo yana son a haɗa zumunci a haɗa kaza a haɗa kaza a haɗa kaza a haɗa kaza to sai kuma da yake kana da rauni in ba haka ba ya ko da ƙuraishiya aka baka baka canza ne annabi sallallahu alaihi wasallama es shugaban yahudawa yake aure ita ce juwairiya ko safiya shugaban yahudawa ne ubanta da annabi ya aure ta ya zo kofar gidan annabi ya banka a shar ya balbalin bala'i annabi ya shiga ya ce fito kije ki bi ubanki ta ce ni din ni da shi har abada amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce to shikenan tunda mun auri su to kuma bari yanzu duk ayoyin yahudawan nan a cancan za su a ce to shikenan abokan zaman mu a ah, ƙarya ne wallahi wannan ciwa-ciwa ce manzon Allah ku baya yin ta sallallahu alaihi haka aka ta zubo ayoyin yahudawa a cikin suratu ali imran da suratu al-araf da makamantansu eh, da suratul ma'ida ba a sassauta ba ko kaɗan ya kamata ku gane wannan matasa akwai lacca wadda na gabatar da ita yau ba su wuce kwanaki hudu ko biyar ba a cikin jihar zamfara a wani gari ana kiran shi mada a can wajen kwatarkwashi wannan lakcar na yi saitin irin yadda ake amfani da matasa wajen cimma manufa ko ta gari ko ta sharri ma'ana matasa kayan aiki ne saurari ka ji mai alkur'ani ya ce cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim Allah ya ce mumina matasa ne suka yadda da ubangiji yanzu Allah ya ga sun yadda da shi sai ga waɗannan abokan aiki ne ko sai ce wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shirya tunda sun zama abokan aiki ma'ana Allah yana aiki da matasa wajen yada ne yada addini da manufashi. karanta hadisi sahihi da zo cikin sahihu muslim yana nan cikin kitabu sabri a cikin eh, bin riyadu salihina wannan tsohon matsafi da ya ga ya tsufa me yace wa sarki a turo min da yaro matashi don in koyar da shi ashe da matasa ake yada manufa kuma fito na fito ba ta yin kyau da matasa ka duba ka gani duk wanda ya kware game da mulki baya fito na fito da matasa buga marwa da ya kware game da mulki da ya je area boys na lagos sai ya mai da su nashi yi aiki da su sai ya ci nasara to don haka yanzu yana daga cikin fiyorin da suka ɗauka matasa masu riko da addini to za a bi a yi maganin su da kada shi yasa wannan shekarar jama'a mun gama wannan taron kenan fa na tafi aikin hajji sai na tara ɗaliban jami'ar islamiyya musamman 'yan arewa na tara su na fara cewa to fa ku ga irin shirin da ake muku har wani yake cewa amma kai ina kake jin irin waɗannan maganganun na ce kai dai ka ɗauki mataki shi ya fi maka muhimmanci kamar da manzo Allah yake ne Allah na sakkowa ƙarshen dare ya ce wa zai bauta mini in karɓa wa zai addu'a in biya mai bukata abin da ake nema lokacin na yi ka tashi kai addu'a in ka ce ya ike sakkowa to yaya al'amarin yake ƙarshe sai zama baka ci moriyar wannan maganar ba ko na ce don haka ka ɗauki mataki ya fi maka muhimmancin yaya ake nake jin irin waɗannan maganganun ina fata an gane to sai shi ta faru a hakikatan jama'a an samu matasan 'yan an ba su ƴaƴan mata sun aura dole suka koma suka canza jam'iyyunsu suka koma jam'iyyun rikan nasu shikenan sai a ce to ka ja bakin ka kai shu wallahi tallahi theory ne na yahudu in ka ga cewa fito na fito da mutum za ta galabaita ka sai ka ce to shikenan bari a lallaɓe shi haka suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lallaɓe shi ya kake so za mu aura maka wadda ta fi kowace kyau dukiya kake so za mu tara maka ka fi kowa kuɗi sarauta ce za mu naɗa ka kai ne shugabanmu amma abin da muke so wannan wa'azin ka na fata an gane da ka zo za ka nemi aure sai a ce ah, yana da tsaurin ra'ayin addini to in dai da gaske abin da kake akai gaskiya ne sai ka ce gaskiya ne kuma fata kake Allah ya kara maka ma kawai in za a baka ya a baka yau yanzu ya har wani abu ne kuɗi har wani abu ne da ya da wani abu da mulki yanzu duk ba wani abun nan bai kawai ka nemi taimakon Allah ne ka bi techniques kawai shikenan sai ga ka samu kana son bakurai yanzu kafin kwana bakwai ka auri bakurai technicalities ne kawai zaka bi da ikon Allah kana son kai zama mai kuɗi yanzu technicalities ne ga hanyoyin da zaka bi mulki kake so technicalities ne ga yadda zaka har sai ka tsaya wani ya wulakanta ka jama'a addinu ra'sul mali fastan bihi addini shine jali mafi karfi kai riko da shi kar ka sake ka ba da addinin ka a baka wani abu daga cikin kayan duniya Allah ya taimake mu amin to babban malami yake cewa muna kin azzalumai muna kuma kin masu sama da faɗi macuta Wani naqulu sannan kuma muna cewa Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmuhu duk abin da ilimin shi ya rikice mana sai mu ce Allahu a'lamu wannan gabar ta zo ne don ta bayyana mu ba mu da girman kai duk abin da ilimin shi ya rikice mana muka kasa ganewa sai mu ce Allahu a'lamu ba za mu matsa da ba mu gano ba mu ce ƙarya ne ba za mu yi haka ba ba kuma za mu matsa akan cewa yayin da ya zama ba mu gano wannan abin ba to bari mu yi tawilin shi a duk abin da muka gaba mu gane ba sai mu ce Allahu a'lam wannan ita ce sunna ta annabi da sahabban shi duk abin da ya rikice mu sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam dan Allah bai taɓa musu faɗa akan dan me za ku faɗa haka ba dan haka kai ma duk abin da sanin shi rikice maka sai ka ce Allahu a'lam akan kowane fanni malami ne kai na kira'a ka ai maka tambaya a ce ana gafarta malam yanzu sadda aka saukar da alqur'ani yaya ake rubuta shi in baka sani ba sai ka ce Allahu a'lam ga mala'ika jibril ya annabi tambaya me yace man mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il kai da kake tambaya ban fi ka sani ba ma'ana ban sani ba ne imamu maliku imamu darul hijira an yi mishi tambayoyi jama'a ya amsa mafi yawancinsa da ban sani ba aka ce ka makka ya ce ka je ƙasar ku ka faɗa wa ɗanka ɗanka ka ce ya faɗa wa jikan shi jikan shi ya taɓa ya faɗa kunne cewa an taɓa tambaya ta na ce ban sani ba jama'ar musulmi duk abin da baka san shi ba kawai ka ce baka sani ba sai ka zauna lafiya babban malami al-imam tahawi abu ja'far ya ce wa nara al-masha ala al-khuffaini fi safari wal hadari kama ja'a fil asari mu musulmi ahlus sunna muna ganin halaccin shafa a kan huffi guda biyu ko a halin tafiya ko a halin zaman gida kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisai sun zo jama'a waɗanda suke tabbatar da cewa idan ƙafarka tana saye da huffi to za ka iya yin ainihin shafa a kai ko a halin tafiya ko a halin zaman gida waɗannan hadisai da suka zo hadisai ne mutawatirai jama'a sun zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su sayyidina ali kamar yadda alimam abu dauda da ahmad suka ruwaito haka kuma sun zo daga ainihin sahabi kamar irin su mughira ibn shu'ba da makamantansu ma'ana sahabban da suka ruwaito cewa annabi yana shafa akan hufi sahabbai ne masu ɗimbin yawa to in ka babu takalmi babu hufi babu safa sai ka wanke ta idan kafarka akwai safa ko hufi ko makamantan haka sai ka yi shafa a kai amma sharaɗin shafar sai kayi alwala kafin kasa ga yadda bayani yake gaba idan ka zo kana alwala sai ka wanke gaɓoɓinka gaba ɗaya har da ƙafarka sai ka kawo safarka sai ka sa sai ka kawo huffinka sai ka sa ko takalminka sai ka sa duk waɗannan abubuwan ana shafa a kansu kamar yadda za mu zo mu je insha Allah ta'ala a farka ko hufinka ko takalminka bayan kayi wanke ƙafa ko a ce a sallah asuba kai haka sai aka zo za a yi sallah a zahar da aka zo za a yi sallah a zahar sai ka je za ka yi alwala idan ka zo alwala sai ka wanke duk gaɓoɓi da ka zo daidai inda ƙafarka take saye da safa sai ka dangwalo ruwa kawai sai ka shafa daidai sama shi kenan ya isar ina fatan jama'a sun gane ba sama da ƙasa ba sama kaɗai ga abin a aikace don jama'a su gani ruwa ne za ka ainihin dangwalo haka sai ka ainihin shafa haka a saman safar taka ko kuma a saman huffin naka ina fata an gane bayan ka riga dama ka wanke ka ka sanya wannan safa ko ka sanya huffin naka ko ka sa takalmi ba shoes ma'ana sadda ka sa da alwala to da sallah ta zo za ka sake yi in ka zo sai ka dangwalo ruwa kawai sai ka shafi sama haka to haka ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar mana to idan kun fahimci wannan jama'a wannan sassaucin da mata aure da ke zaune a cikin gida da mai gida ko saurayi ko budurwa ko waye da zai tafi makaranta ko gona ko kasuwa duk suna da sassauci akan haka matafiyi na nesa ko na kusa wanda zai tafi a ruwa ko a sama ko a ƙasa ko a jaki ko a menene duk an yi sassauci akan wannan shafa dangane da huffi ɗin dangane da safa dangane da takalmi cover shoes wato ƙafa ciki duk shari'ar musulunci ta zo da bayani akan sassauci akan waɗannan abubuwa ko mun fahimta da kyau jama'a to idan kun gane wannan da kyau zuwa yaushe ne mazaunin gida da matafi zai yi ainihin shafan nan mazaunin gida zai yi shafa awa ashirin da hudu shine wuni ɗaya da kwana ɗaya to me ma'anar wannan idan yanzu ya zo yin sallah a zahar ya wanke kafar shi ya kawo takalmin shi ko huffin shi ko safar shi ya sa to duk sanda yazo zai yi sallar la'asar ta gaba da wannan kenan da sallar magariba da sallar isha da sallar shi ta asuba ta kashe gari duk sanda yazo zai yi alwala matukar ba janaba ce ta kama shi ba to kawai yana nan saye da wannan safa ko huffi sai ya shafa akai in yazo daidai kafa haka zai ci gaba har daidai lokacin da azahar ta kashe gari za ta zo to idan azahar ɗin kashe gari ta zo idan yana ainihin saye da huffin shi kuma alwalar shi bata karye ba tun ta sallar asuba misali yin sallah da wannan ainihin alwalar amma yanzu abin da ake cewa tun da lokaci ya yi gwargwadon lokacin da ya fara ajiya, to a yanzu bai halatta mishi ya sake yin shafa a kai ba in alwala ta karye to a yanzu sai ya sake cire kafar tashi sai sake wankewa to ya sake ɗiban wani sabon zangon kenan shine awa ashirin da hudu ina fatan mun gane idan matafi ne kuma ya zama wuni uku da kwana uku ya zama awa saba'in da biyu kenan aka yi mishi wannan sassauci to haka zai ci gaba da shafa amma in janaba ta zo ta gilma a tsakani to wannan kuma wani hali ya shiga wanda yake komai ya lalace in yi wankan janaba to komai ya zama sabo to abin tambayar a nan shi ne. na yi alwala na sa huffina da azahar da ne alwala na sa huffina da azahar daidai sallar magariba na cire huffin kun ga kenan yanzu in zan yi alwala zan wanke kafata ko daidai sallar asuba kuma sai na ainihin so in yi shafa akan huffina sai in sanya huffina sai in yi shafa akai domin ina cikin wannan mudda ta saukin da aka yi mini ba wai lazimi ne sai na zauna da wannan safa awa ashirin da hudu kamar kuturu ba ina fata an gane a'a in na so a wannan mudda in na so zan in cirewa mayar in cire mayar in da dai ina nan da saukin a cikin wannan lokacin ina fatar kun fahimta da kyau so da haka ba wai miji ake in ka sanya safar ba za ka cire ta ba har sai lokacin da mudda ta kare a'a da za ka sa safar bayan ka yi shafar sai ka cire ta sai gobe dab da lokacin zai kare kuma sai ka zo sai kai alwala tana saye ita safa a lokacin sai kai shafa a kai ya halatta maka haka sannan idan kai shafa a kan hufi yanzu sai ka ce ka fasa yin sallah da huffin ko safar in ka cire haka za ka zo kai sallah ba za ka sake shafa ka ko wanke ka ba waccan shafar da kai ta tsaya maka ta isar maka ma'ana bayan ka yi shafa a kan. wannan safa ko huffi sai ka ce ka fasa yin sallah da safar ko kun fahimta sai ka cire da ka cire sai ka je sai ka yi sallar ka haka sallar ka ta yi za mu zo mu ƙara bayanai akan haka to wata tambaya mai ban mamaki ita ce me yasa wannan karatu na fiƙihu ne ya shigo cikin aƙida dalilin shigowar wannan karatun fiƙihu cikin aƙida shine irin dalilin da muka bayar me ya shigo da karatun bin sallah ko rashin bin sallah cikin aƙida sai dan manhajin khawarijawa shine duk wanda ya wani zunubi ko ya wata bid'a ya kafirce to ba ba a bi shi sallah ba kenan su kuma murji'a sassaucin su duk abin da kai na fasikanci ko ma yaya ne kana nan mumini a ci gaba da binka sallah to wannan sai ya shigo da abin cikin aƙida kenan cewa to mu musulmi ba kowane tarka tarkan kafiri muke bin sallah ba ba kowanne fasiki ne muke bin sallah ba a'a sai wanda muka tabbatar wannan ba kafiri ba ne musulmi ne fasiki kuma ba za mu bi shi sallah ba sai in mun samu kanmu committed ne wato masallacin shine liman ko makamantan haka gwargwadon bayanan da muka yi kaga kenan mun saba wa manhajin khawarijawa da kuma manhajin murji'a waɗannan zafin su yayi yawa waɗannan sassaucin su yayi yawa a'a adili musulmi mutumin kirki shi ake nadawa limanci kuma shi ake bi sallah amma in an samu yawaye gari ya zama liman to sai a duba yana nan a musulunci eh ya iya sallah eh cire shi zai yi sauki eh to a cire shi a sa mutumin kirki cire shi ba zai yi sauki ba to babu fa'ida cire shi kenan tunda fitina za ta biyo baya to amma a kusa akwai wani masallaci da salihi yake limanci sai mu duba mu ga watsewanmu daga wannan masallacin mu tafi wancan masallacin zai sa ya gyara ko waɗanda suka naɗa shi su canza shi ko makamantan haka eh to sai mu tafi can kun ga ashe abin yana buƙatar tafsili su ko kawari jawa sun ce duk wanda ya bid'a kawai kai tsaye ka abi shi sallah ko a wani hali su kuma waɗancan su ce duk kazantan ma da yake ciki ko ma menene abi shi ko kun fahimta to wannan shine ya shigo da wannan matsalar an samu 'yan shi'a ne sun yi musu dangane da shafa akan hufi 'yan shi'a ba su yadda a wanke kafa a alwala ba shafar ta suke ba su yadda kuma hufi a yi shafa a kan shi ba wato 'yan shi'a fitsararrun halitta ne don haka alimamul al-qahtani yake cewa innar rawafida sharru man waqi al-hasa a duniya babu waɗanda suka kai sharri fiye da 'yan shi'a a duk waɗanda ke taka doron duniya haka al-imam al ya faɗi a cikin nuniyar shi me yasa duk inda musulmi suka haɗu su kuma sai sun kauce don dama addinin ya gino akan haka ne cewa duk abin da ka ga musulmi sun haɗu a kai to kai kuma ka saba musu har a cikin biharul anwar wani yaje yake tambayar malamin su na shi'a cewa ana gafarta malam gari ne ya zama duk garin babu malamin shi'a kuma ni ba malam ina son bautawa Allah ya ya zan yi fatawa yace je ka samu malamin ahlus sunna ka tambaya duk abin da ya faɗa maka to ka saba wa abin shine namu mazhabu <laughs> tun da ba malamin shi a to je ka tambayi malamin ahlus sunna duk abin da ya faɗa to saba wa abin shine namu fatawa kaji a jikinka zai fitar da fatawa saboda tsabar fitsara na fata an gane to shine gashi malam mai sharhi yake cewa inna ma zakara al-musannif tab'an li ghayrihi min al-mu'allifina fi sunna al-masah ala al khuffain duna al jawrabain wa an li sababain me yasa malam tahawi a cikin wannan littafi ya ambaci shafa akan huffi kamar yadda ainihin wato sauran malamai da suka rubuce-rubuce game da sunna wato aqida suka faɗi shafa akan huffi ba su faɗi shafa akan ainihin aljawrab safa da kuma takalmi ba me yasa sai malam yace dalili biyu ne al na farko annal masah alal khuffain mutawatirun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shafa akan hufi ya kai matsayin mutawatiri wato ya zo ta hanyoyi birjik amma shafa akan safa da shafa akan takalmi duk da ya inganta sai dai bai kai haddi na mutawatiri ba shine malam yake cewa amma ya inganta sai dai bai kai haddin mutawatiri ba ko kun fahimta sai ce wal akhar dalili na biyu da yasa malam ya ambaci shafa akan hufi a cikin wannan littafi annar tu khalifu hadhihi sunna yan shi'a suna saba wannan sunna fal hujjatu alaihim aqwa hujjar da ba a kafa a kansu tafi karfi في الاحتجاج بما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم da ainihin kafa hujja da abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hujjoji ne masu ƙarfi za a iya hujja da su akan yan shi'a cewa ai hadisan da suka zo suna cewa a yi shafa akan hufi hadisai ne mutawatirai kuma abin mamaki jama'a daga cikin hanyoyin ruwa ruwaya hadisi ma hadda aliyu ya ruwaito hadisin kuma ba wani nisa ba ne yana cikin sunan abi dauda da musnadul imam ahmad yana cikin littafin bulugul marami ma aliyu ya ruwaito shafa akan hufi sannan koma ka dubi irin wannan matsala ta faru ga yan shi'a matsalan mutu'a matsalan mutu'a sai yan shi'a su wai usmanu ne yake hana mutu'a wai umar ne yake hana mutu'a wannan yana daga cikin jahilci mafi girma da ya faru ga 'yan shi'a usmanu da umar da suke hana mutu'a fa ba mutu'atul zawaji suke hana ba mutu'atul hajji ce mutu'a iri biyu ce akwai mutu'a ta hajji shine tamattu'i da Allah yake cewa faman tamatta'a eh bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi mutu'a ce ta hajji umar yake hana mutane su yi yake cewa su yi ifradi ko su yi ne amma yake hana su tamattu'i a hajji. haka usmanu ma hadisan suna nan a cikin sahihul bukhari amma sai dan shi'a sai zo ce maka ai a cikin bukhari umar yana hana mutu'a sai ka ce mishi a'a ba mutu'atu zawaji umar yake hana ba mutu'atul hajji ce je ka karanta riwayoyin hadisan na haka ahli sunna ku tashi ku yi karatu don suna hujja da wannan har rubutu suke sai ce gashi a bukhari umar ya hana mutu'a sai ce a'a ba tun zawaji ba ce ba mutu'a ta aure yake hanawa ba mutu'ar da yake hanawa ta hajji ce haka usmanu ma hadisan na cikin bukhari sai a buɗe bukharin sai a karanta kada kawai ya ce maka gashi a cikin bukhari ɗauko bukharin ka ce nuna maka mun yi haka da wani lecturer a nan tun yau fiye da shekara goma wane ne jahun wani dan shi'a ne dalla jahu ya same ni har gida yace ai gashi sun ji na cewa kaza kaza a cikin buhari a cikin kaza na ce to tsaya fa na ce kaga nan wai muke da littafai duk littafin da kai magana za mu tsaya za a ciro shi ka buɗo mini eh ai saboda time constraint na ce a matsalar lokaci goma a matsala ɗaya lafiyayya da a tattauna ɗari ba a tattake su ba haka ya tashi ko kwaɗin ga bukharin bai ɗauko ba shi ma zai je karanta ne da turanci an ce a cikin bukhari an ce a cikin ba an ce a cikin ba to mu malaman sunna ma in suka yi mana hujja jama'a sai mun ce su nuna mana malamin sunna ma ne malam abubakar gumi har ya mutu ya sanna akan haka yana faɗin magana sai in kwashi littafi sai in je in jibe gaban shi in ce gashi a buɗo mini ba ƙura ba ne muna neman addini ne yau da ba malam ɗin da muka keke da keken ya nuna mana ba gashi muke karantar da al'ummar ba idan da mun ji kunya fa malam bai nuna mana ba tunda malam ne ya faɗi in ya kwanta ya mutu sai muke ce mu ma malam ne ya ce mun zama yan kala malam amma yau duk abin da Abubakar gumi ya karantar ba fariya ba za mu karantar da wannan abun dan ne, in ya faɗa sai mu je mu ce ala gafarta malam ka faɗi kaza ba mu gane ba ba mu gani ba gashi sai malam ya ce ga wurin sai mu ce alhamdulillah yau ba gashi muke karantar da al'ummar da ba shi ba to sai a ce wai malami saboda zabje gengemin shi ko saboda karamai ko saboda kaza ko saboda kaza wai in yi magana kawai wai sai a ce wai kai ka tafi ka duba na'am za ka tafi ka duba in ka je ka duba baka gani ba fa musamman bukhari bukhari littafi ne na gogaggun malamai idda kake zaton hadisi sai ka gaba a yake ba shi da ya ce maka a cikin bukhari sai ka ce gashi buɗo mini ba kura ba ce in ce lokaci ya ƙure sai ka ce a sa wani lokacin har a zo a dubo to a ci gaba da matsala sai a ce a'a yau ashe da sauran lokaci kenan to a tsaya a dubo waccan na ɗaya kenan na biyu ba umar ba ne ke hana mutu'atu zawaji ba usmanu ba manzon allah shi ke hana mutu'atu zawaji kuma sayyidina ali shi ya haka ku karanta hadisin yana cikin sahihu muslim don haka in ɗan shi a cikin buhari gashi an ce umar ya hana mutu'a sai ka ce a mutu'atul hajji ce ba mutu'atul zawaji ba duk hadisin da buhari ya rawaito cikin sahihul buhari sai bai sake maimaita shi da wani lafazi wanda ya fassara wannan a baya ko a gaba in baka san sahihul buhari ba ka je ka koyi sahihul buhari a wurin malamai ya kamata mu gane wannan jama'a duk wani hadisi da bukhari ka gan shi ya ruwaito to ya ruwaito shi gaba ɗaya da wani lafazi wanda ya fassara shi a baya ko a gaba ko kuma ya ruwaito shi da wata kalma wadda ta fassara watan da ta ɗaure maka kai wannan shine sirrin sahihul bukhari littafi ne wanda yake fassara kanshi da kanshi amma sai ka tsaya ka bautu akan karatun shi da koyon shi tukuna na ɗaya kenan na biyu sai ka ce wa shi ɗan shi an to yanzu ka yarda da sahihul bukhari kenan eh ka yarda da sahihul bukhari kenan har kake hujja da bukhari ya ce sai ka ce to gashi a cikin sahihul bukhari kuma manzon Allah ya hana mutu'ar mutu'ar aura gashi a cikin sahihu muslim aliyu ya ruwaito manzon Allah ya hana So da haka ahli sunna ku tashi ku yi karatu in ba ku tashi kun yi karatu ba addini ba zai yaɗu da zafin kai ba addini yana yaɗuwa ne da ilimi kawai Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka sai malam yake cewa don haka hujja mafi ƙarfi da za a yi hujja da ita akan yan shi'a ita ce hadisan shafa akan hufi sun zo birjik salawan fi zikirul khuffain subut al-masih alal al-jawrabain wan cewa kuma ya tabbata shafa akan hufi ko wannan kuma baya kore shafa akan safa da kuma shafa akan ainihin takalmi har wa yau duk sun tabbata jama'a sai ce wa hadha ma tarahu mufassalan fi kitabil masih ala al-jawrabain ya in kana son ganin bayani dalla-dalla akan hukuncin shafa akan safa guda biyu ya to za ka ga bayani dalla-dalla a cikin wannan littafi mai suna almasuhu alal bayani lishekul kasimi na ashekul kasimi ga wannan littafi jama'a kun gan shi wannan littafi ga shi almasuhu alal bayani wani babban malami ne shekarar da ya rasu a wannan shekara kuma aka haifi Nasiru al-albani sarki ya tabbata ga Allah ja ya faɗo ja ya ɗauka wannan babban malamin sunna ne yana da tafsirin alkur'ani yana da littafan sunna sai aka zo aka ce yara 'yan firamare ba sa yin sallah saboda in suka sa safa sai su ce ba za su cire safa su ba lokacin azahar yayi shine ne ya tashi ya bincike sai gano ai akwai ingantattun hadisai a cikin sunan abi dauda da tirmizi da musnad al-imam ahmad da sunan kubra ta al-imam al-baihaqi da musannan na abdurrazzaq da ibnu abi shayba sun tabbata ana yin shafa akan safa hukuncin shafa akan safa ko shafa akan hufi magana ma tana nan a cikin lawali sharhin muktasar al ikilili mai al ikilili ma ya tabbatar da cewa ana yin shafa akan safa safa wannan safa da ka sani irin wannan ta nylon ko ta cotton ko ta kirtani Allah taimaka sai ce wa qad atba'tuhu bi alaihi haqqaqtu fihi kafiran min ahkam al mas yace kuma sai da na albani yake wannan magana yace da ya gama wannan littafi ya gama haƙaƙa littafin sai kuma ya biyo baya da wani cikamaki gashi ya sa shi eh, itmamun eh, an-nusah fi ahkam al mashi wato cika nasiha ƙarashen nasiha wasu hukunce-hukunce da malam kasimi bai faɗi ba su ne malam nasiru dinar albani ya ƙarasa ya faɗi akwai buƙatar ka samu wannan littafi ka karanta shi za ka ga bayanai dalla-dalla ga ina hukuncin ai shafa akan huffi ko safa wadda ta yayyage malamai suka ce babu komai matukar in ka ɗaga ƙafarka wannan safar ba za ta faɗi ba saboda tsagewa dai ko in dai har ba za ta faɗi ba to za ka iya shafa a kanta amma in har ka ɗaga ka saboda ragargajewa za ta zube to wannan ba safa ba ce kuma ina fata an gane Allah ya taimaka babban malami al-imam tahawi ya ce wal hajju wal jihadu ma biyani ma'a ulil amri min al muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'a yace da hajji da jihadi tabbatattun ibadoji ne tare da sarakuna na musulunci daga cikin musulmai mutanen kirkinsu da waɗanda suke mutanen banza har zuwa tashin alkiyama mun yadda ma'ana da za a samu wani musulmi a ce an naɗa shi ya zama shine amirul hajji ko kuma amirul jihadi amirul jeshi kenan za a je jihadi ko za a je ainihin hajji musulmi ne mutumin kirki har ƙiyama ta tashin haka ta faru za mu bi shi a ƙarƙashin shugabancin da zai zama musulmi ne sai dai mutumin banza amma shi aka sa amirul jaishi ko amirul hajji za mu bi shi za mu je mu hajji tare da shi har kiyama ta tashi wannan gabar ma jama'a akwai bangare daga cikinta wanda yake raddi ne ga ainihin 'yan shi'a domin 'yan shi'a sun ce jihadi a wannan zamani ba wajibi bane saboda ne saboda mahadi bai bayyana ba har sai mahadi ya bayyana kuma ne ya faɗi wannan a cikin littafin shi tahrirul wasila don haka duk inda ake jihadi a duniya ba ka taɓa jin 'yan shi'a suna sa baki su kullum fitina su sai dai da musulmi amma in dai 'yan shi'a ne kaji suna jihadi ba inda ba ka ji 'yan shi'a suna jihadi kuma ku natsu da kyau ku bincika ku ji ina ne 'yan shi'a suke jihadi ba inda suke jihadi sun ja baki saboda sun ce ba ainihin wajibi ba ne me yasa sai sadda mahadi ya bayyana sannan jihadi zai zama wajibi to tun da mahadi bai bayyana ba fa yanzu to don haka ba za su yi jihadi ba Sun suka kai sai dai su ɗibi makara su tafi masallatan iyayensu yan ɗariƙa su kashe na kashewa su rage na ragewa jihadin su kenan su kashe mutanen da suke cewa musulmi ne su Allah ya kiyaye malam yace i'lam annal al-jihad ala qismaini ka sani da cewa jihadi nau'i biyu ne al-awwal fardu ainin akwai jihadi wanda yake farilla ce ta aini akan kowa dole ne yayi wa huwa saddul adu muhajim li ba'd ah, li ba'd bilad muslimin wani irin jihadi ne yake wajibi akan kowa shine jihadin da za a tashi a tare makiya da suka faɗo wa ƙasar musulmi kal yahudil an kamar yahudawa a yanzu allazina ihtallu filistin waɗanda suka ainihin mamaye ƙasar filistin sanda nasiruddin al-albani ya rubuta wannan a lokacin ba a mamaye iraki ba lallai ba ya sa iraki to me ya faru jama'a yau fiye da shekara hamsin bayan gama yakin duniya na biyu sai ƙasar ingila ta bi ta kwashe tsirarin yahudawa da hitila ya rage don hitler shi ya ta da yaƙi ne ya ce gaba ɗayan yahudawa jininsu ya halatta don haka hitler yana kashe ba yahude da yaro da babba da jinjiri da mara lafiya ko asibiti ya in aka ce yahuda ne kawai sai ce a ritsa shi a sa mai wuta ya ce duk inda ka ga barna da bala'i a duniya su suka jawo don haka ya ce shi kwa sai ya share su a bayan ƙasa hitler ke wani gogon arne ne makasa arna wannan hikima jama'a da ya kashe su sadda ya galabaita su ya dikkata su ya lalata su ya tarwatsa su a duniya ya zama ba su da gari sai karfin shi ya kare don dama duk wani jarumi kuma karshe dai dole zai collapse zai kwanta lokacin da aka zo aka ritsa shi jama'a sai kashe kanshi sai aka zo kuma aka nemi gawar shi ina ma take har yau ana tunanin ina gawar hitler da haka hayyau yahudawa manya da suka san bala'in hitler ba sa sakin baki suna ganin zai dawo ba na haka suna lallaba in ya dawo don kada a ce kai ko da kai har yau yahuda na tsoron hitler musamman manyansu to waɗannan tsirarun da aka rage wasu sun gudo sun taho ƙasar ethiopia eritrea wasu sun watsu ko ina a duniya suka watsu don ya tarwatsa su ne to sai kasar ingila sai ta sa munafunci sai ta bi ta rinka tattaro su jama'a ta rinka tattaro su sai kawai sai aka je kasar filistin sai aka samu tsakiyar kasar filistin sai aka ce to this is the promised land promised to you by david wannan ita ce kasar da aka yi muku alkawari Allah ya muku alkawari a bisa harshen annabi dauda cewa ko kun watse a duniya za ku dawo to nan ce kasar to da suka dawo suka zo suka zauna a nan jama'a ba su da abinci ba su da gida gwanjo ake kawo musu suna sawa ba su da wata hanya da za su rayu da tafiya ta tafiya sai aka kafci ƙasar ainihin wato sham ƙasar syria aka haɗa musu aka kafci ƙasar lubnan aka haɗa musu aka kafci ƙasar misra aka haɗa musu aka kafto jordan aka kwakwaso ƙasashe sai aka haɗa sai aka ce this is the promised land wannan ita ce ƙasar da annabi dauda ya yi muku alkawari cewa za ku zo komai daren daɗewa don haka kun dawo gida sai suka sa wa ƙasar suna da kansu cewa isra'ila wato ƙasar yahudu to shine waɗannan falasɗinawa fa jama'a kamar yanzu yadda muke da markazu salafiyan nan ne jama'a a ce wai wani ɗan ɗariƙa ya zo wai a yanka mai nan ke ce haka <laughs> jake nan jama'a wutar baya <laughs> na fata an gane jama'a ai gwamma ka je ka ɗibi fadar sarkin zazzau ta fi sauƙi wallahi Allah ta fi sauƙi ta fi sauƙi <laughs> don nan ka ɗibo fitina ne da jidali da barin da zai ƙare ko ka fito jidalin ba ya ƙarewa na fatan mun gane saboda haka kawai sai falasɗinawa nan suka ce to ba sauran zaman lafiya shine suka fara yakar waɗannan yahudawa har yau ake yaƙi jama'a kun ji haƙiƙanin abin da ya faru ke to yanzu nan kun ga yahuda ne suka faɗo tsakiyar ƙasar musulmi ko to wajibi ne sai a tashi a yaƙe su a fitar da su to wannan yaƙin ba yaƙi ne da yake a kan na ban da kan na ba duk wanda yake da hali to ya tafi ya taya su don haka suna surdin albani sun daɗe suna tura ɗalibansu suna tafiya suna taya ainihin musulmin wannan ƙasa su je su yi yaƙi su bin bas, su usaimin sukan tura ɗaliban cewa ku je ku taya musulmin ƙasar filistin su kwaci ƙasar allah daga hannun yahudawa na fatar an gane Da haka sai ce fal musulmu na jami'an asimuna hatta yukhrijuhum minha duk inda musulmi suke a duniya suna cikin laifi a yau har sai sun fitar da yahuda daga wannan ƙasar da ma kun ji kowa ya tashi kokarin ikon shi yaya zai yi ya yaƙi waɗannan mutane daga nan najeriya akwai da yawa matasa suna tafiya da ma ana zuwa ana taya falastinawa yaƙar waɗannan yahudawa to shine yanzu munafunci ya munafunci bayan munafuncin da ya faru da ainihin yasa arafat yanzu kuma mahmudu abbas ya zama cikakken munafiki wal akhar malam yace nau'i na biyu na jihadi fardu kifaya akwai jihadin kuma da yake fardu kifaya ne wato shi jihadi ne wanda idza qama bihi al-ba'd saqata an al in wasu suka tashi suna yin shi to ya fada akan wasu wa huwa al-jihadu fi sabil naql ad-da'wah al-islamiyya ila sa'ir al-bilad hatta yahkumaha al-lamu shine jihadin yaɗa musulunci a bangarorin duniya yadda musulunci zai mallaki waɗannan ƙasashe ina fatar an gane faman istaslama min ahliha fabiha wa man waqafa fi tariqiha qutila hatta takuna kalimatullahi hiya al wanda duk aka je za a yaƙi ƙasarsu su in ya bada kai to madalla wanda kuma ya tsaya zai kawo musulunci cikas fa to a yaƙe shi har sai kalmar Allah ta ɗaukaka fahazam jihad to irin wannan jihadin mabin tabbatacce ne ila kiyamis sa'a ila yawmil qiyama har zuwa tashin alkiyama wannan jihadin da kanshi kun ji jama'a shi kanshi tabbatacce ne fadlan anil awwal balle kuma na farkon ma'anan na farkon shine kuna zaune a ƙasar ku ta musulunci sai a faɗo muku wannan za ku tashi ku kara kanku shine abin da ɗan hodiyo ya yi jama'a ku tsirarin 'yan boko da ba ku san tarihi ba kun ji abin da ɗan hodiyo ya yi ɗan hodiyo ya yi jihadi ne irin nau'in farko dan hudu ba shi ne yaƙi ya ce a je a yaƙi kowa ba dan hudu yana karantar da mutane addinin musulunci ne sai aka yi fatawa cewa jinin shi ya halatta duk inda aka gan shi a kashe sai ya ce to mu tashi mu kare kanmu da suka yi wannan yaƙi shekara uku da 'yan watanni kamar yadda bello ya faɗi shi kenan sai suka dawo suka ce to shi kenan tun da mun kara kanmu yanzu ba ma tsoron kowa ya afko mana a zo a ci gaba da karantar da jama'a haka abin yake amma in ya zama a faɗowa musulmi jama'a a ƙasar musulmi ko a gidan musulmi ko a masallacin musulmi sannan kuma wasu ce zaman lafiya suke nema jama'a wannan zindiƙanci ne a biyo ka har gidanka har masallacinka har garinka kuma duk da haka wai sai ka ce kana neman zaman lafiya to wanne zaman lafiya kake nema ai yanzu ba magana kana nema ko baka nema ba ne an neme ka da rashin zaman lafiya ne sai ka tashi ka kara kanka na fatar kun gane jama'a to in ya zama nau'i na biyu dinnan farilla ne ina kuma ga na farko don haka aka ce idan aka faɗo irin wannan jihadin har mata da ke cikin gida da yara kowa zai ƙoƙarin shi sai a ce to ke e nan naɗa hijabi da kyau ke ɗaure shi a ƙugu riƙe taɓarya ke wanke riƙe muciya wancin rike balatin nan wuka albasa kowa ya rike kowa ya kwana cikin shiri yayi wata gudunmawa domin an kawo hujumi ne an afko muku ne to kowa dole ya tashi ya iya ƙoƙari. shi yanzu abin da aka yi musulmi kenan jama'a kuma wannan isra'ila da suka kafa sun kira ta isra'il as sun ce yanzu kanu yas'auna ila isra'ila alwusta wal kubra suka ce yanzu yanzu sun samu karamar isra'ila ne ita ce wannan ƙasa tasu akwai isra'ila ta tsakiya wace ce isra'ila ta tsakiya suka ce makka da madina sun yi map tun daga cikin isra'ila har zuwa makka da madina suka ce duk gonakin kakanninsu ne aka karbe da sunan musulunci na haka suka ce yanzu suna kokarin su ci makka da madina ne wadda ita za ta zama musu isra'ila as-sughra to eh, al-wusta to daga nan fa sai suka ce kuma sai su kafa duniya gaba ɗaya sai ta dawo ƙarƙashin mulkin su to shine sun kafa isra'ila al-kubra na haka suka ce isra'ila mataki uku ce as-sughra al-wusta al-kubra to yanzu sun samu as-sughra yanzu suna sa'ayi ne suna ƙoƙarin kafa wusta ne ina fata an gane shi yasa duk wani sassauci da waɗannan sarakunan gargajiya na saudi arabia suke babu abin da zai kai ga musulmi gare shi jama'a sai bala'i duk wani sassauci wallahi tallahi da suke yi ba abin da zai kai sai musiba a ce wai sarkin makka abdallah ya zaunar da falasɗinawa ne ya yi sulhunsu don buƙatar amerika wannan sulhun da ya fa a nan yamama a nan gidan gwamnati a jikin kaba sulhu ne na munafunci jama'a shi yasa kuwa ga abin ya ɓaci waɗannan 'yan hamas su ne suke da ƙarfi su suke da kazar-kazar da aka ga sun ci zaɓe sun kafa gwamnati aka rasa yadda za a yi shine aka ɓullo da theory irin ɗazu da nake faɗi a ja su jika matasa ne a yaudare su da za a taimake su da kuɗi za a ba su kayan aiki za a yi kaza suka ce a ƙarƙashin me aka ce a ƙarƙashin ku zauna lafiya da yahuda suka ce a mutum ya shiga aljihunka jama'a ya sa hannu ya danko kuɗi sai a ce to shi kenan tsaya saurara saurara yanzu ba shi zaro kuɗin sai a yi sulhu <laughs> eh ya mayar tukuna ya fita hannun rabbana sannan a yi sulhu amma ya danki kuɗin sai a ce ba shi ya ciro sai a zauna a yi sulhu shi ne su isma'ilu haniya suka ce a za a yi sulhu amma yahuda su fita aka zauna aka yi wannan aka kada aka raya a nan kasurul yamama jama'a aka yi suka ce san ba su yadda ba amma sai aka tashi yan jaridu sai aka juya aka ce sai ismailu haniya sun dawo yanzu daga makka sarkin makka ya yi musu nasiha abdallah sun yadda cewa za a yi sulhu sai suka fito nan da nan suka yi taron yan jaridu suka ce ƙarya ne mun je an zaunar da mu ne an ce za a yi sulhu akan a zauna lafiya muka ce mun yadda amma yahudawa su fita aka ce a'a ya ce abin da muka yi kenan sai aka dawo ana cewa ya saba malaman maka ya saba sarakunan maka wa man kaza wa man kaza wa man kaza aka yi ta hayaniya da ƙarya shine fa sai aka dawo yanzu aka ɗauki matakin ƙarfi a kansu yau a je a bambin wannan gida a zuba wuta gobe a je a kashe waɗannan jibi a je a kashe kaza a yanke man fetur kada ya shiga garin a yanke ruwa a yanke wutar lantarki saboda fa ƙasarsu ce sun ce ba su yadda a yi sulhu akan a kwace musu ƙasa ba sai dai a fita daga ƙasarsu a bar musu ƙasar akan haka ne fa to wai an haɗa kai ne wai sarkin makka ne amerika ta lallaɓe shi ya kira wannan sulhun a lallashe su da sunan musulunci shine suka ce ba su yadda ba to wannan sassaucin da sarkin makka yake jama'a yana yi ne bai san cewa yane yana rusa kanshi bane domin wannan sassaucin yana son ne a yadda a tabbatar da isra'ila su zauna a nan ko to in suka gama zama daram me zai biyo baya sai kuma su dawo makka da madina din don haka su ismailu haniya faɗan da suke akan ka a zaunar da yahudawa ba wai fa faɗan kare baitul maqdis bane kawai hadda kare ka'aba da masallacin manzon Allah da madina da makka domin in aka gama sulhu cewa wannan ta tabbata an ban musu sai kuma ina sai makka da madina in aka gama wannan kuma fa sai sauran duniya gaba daya, don haka jama'a waɗannan su ismailu haniya babu shakka ba ahli sunna ba ne 'yan salafiya bari mu faɗa muku amma kuma ba 'yan shi'a ba ne kamar yadda wasu ke faɗi 'yan brothers ne shi kwaɗan brother ɗan hayaniya ne za ka iya samun shi an cin ya shigo mishi ko da ba shi an cin nufin yi ba ɗariƙar ta shigo mishi ko da ba ita ya nufin yi ba su ƴan hayaniya ne kawai amma ba ƴan shi'a ba ne kuma ku sani da cewa ba ƴan salafiya ba ne kuma ba ɗariƙa suke ba inna ma kawai ga sunan ne ƴan brothers ne shi ku ɗan brother asalin message ɗin shi shine gwamnati yake so a kafa asalin shi ba magana aƙida ba fiƙihu ba larabci ba ko shi a kafa gwamnati kawai shine asalin saƙonsu don haka su ismailu haniya da yawancin ahalus suna wasu suna ce musu yan shi'a su kuma yan shi'an su ma da suka jahilci shi'a har suna manna hotonsu da da suran tc da sauransu saboda sun ana cewa yan shi'a ne ba yan shi'a bane. ne wannan shine hakikanin abin da yake faruwa jama'a to yanzu yaƙi domin kwato ƙasar filistini jama'a wajibi ne akan musulmin duniya gaba daya kuma ashe yaƙi domin ƙwato wannan ƙasar kubutar da ƙasar ka ne kai ma baka sani ba domin in can aka yi nasara to su gura ta kafu sai ina sai wusta in aka yi nasara kafa wusta sai ina sai kubra kubran nan kuma hadda gida na hadda gidanka don haka wannan abu ne wanda yake wajibi a tsayo akan shi jama'a shine maganar da malam yake Allah ya taimake mu to shine sai malam yake cewa wa min al-mu'saf anna ba'd al-katib أن بعض الكاتب اليوم ينكره بعض الكتاب اليوم ينكره yace amma abin takaici a yau an samu wasu marubuta suna ainihin musu dangane da ainihin wato jihadi ko kuma suna magana suna musu dangane da ainihin wato jihadi wanda yake na fardu kifaya ko na fardu ain walaysa hadha faqat bai innahu yaj'alu dhalika min mazayil islam wai sai ce ai ma yana daga cikin wato darajojin da musulunci ya samu musulunci ba ruwan shi da jihadi Ka ji kuma wani ne yake musun jihadi sai yake cewa wannan musun kuma musulunci ne wai yana daga cikin ɗaukaka ma da musulunci ya samu shi musulunci ba maganar jihadi a ciki sai ce wa ma zalika illa asarun min asari ba'asihim wa ajizihim anil qiyami bil jihadi al aini wato ba wani abu ne ka musu haka ba sai mugun tasiri wanda ya same su saboda rauni da kuma kasawa da suka yi game da jihadi na atashi jihadi na fardu ain wanda yake wajibi ne irin waɗannan malaman da suka kasa irin wannan jihadin sai suka dawo sai suka yi musun shi sai ce wasu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iz kulu manzo Allah ya gaskiya da yake cewa idza baya bil aina in kuka koma kuna ciniki bil menene ciniki bil daga cikin misalan shi shine ka zo cin bashi wurin mutum sai ya ce maka babu kuɗi sai kawo wata haja sai ya baka a madadin kuɗin ka zo kana neman bashin dubu uku sai ce ba dubu uku amma ga a tamfa ta naira dubu uku je ka siyar ka samu dubu uku kaga ai ya taimake ka ko da zaran ka karɓi a tamfa a matsayin bashi ta dubu uku zaka je ka siyar sai ce to wannan a tamfar da ka kawo ta mana ya baka dubu ɗaya kaga yanzu an ƙaƙaba maka wani bashi na naira dubu biyu babu gaira babu sabab ta hanyar wayo ko to wannan ciniki yana daga cikin cinikin ina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yan kasuwa in kuka koma kuna irin wannan ciniki wa akhaftum aznabal bakri makiwata kuma kuka makalkale wa bindin shanu fulani kenan a koma ai ta kiwo a rabu da addini sai ga gaba fulatani gaba ɗaya baya sallah baya azumi sai gaba fulatani ya lalace jama yana daga cikin abu mafi muni da ya faru a tarihin najeriya shine fulani suka yi jihadin tabbatar da addinin musulunci a ƙasar nan tamu kuma ya zama fulani yau su ne aka bari game da addinin musulunci game da sunna yau fulani su ne matansu ke yawo tsirara hammatarsu da nonansu da jikin matansu a waje suna nuna wa duniya saboda ba a sai nono na naira ɗari biyar ko dubu ɗaya waɗanda a cikinsu aka fitar da manyan malamai masu jihadi kaga idda shaidan yake makirci mutanen da suka fi kowa ƙwazon ɗaukaka addini su ne yau shaidan ya wulaƙanta suka nisanci addini suka nisanci ilimi suka ƙi da wayewar kai gabaɗaya suka koma suka zama kantakaryun gidadawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuka ainihin koma kuna bin bindin shanu wa rabitun bizar'i sannan masu noma suka yarda da ainihin shuka wato kuka gamsu da noma kuka rabu da addini wa taraktumul jihada kuka bar jihadi fi sabilillah wajen yada addinin Allah sallallahu alaikum zullan Allah zai dola muku kaskanci da wulakanci la yanzi'uhu ankum Allah ba zai cire muku wannan kaskancin ba hatta tarji'u ila dinikum sai kun dawo zuwa ga addininku a nan me addini jihadi jihadi addini ne in babu jihadi ba addini jama duk wannan wulakanci yanzu da yake samu mu saboda mutane sun ƙi yin jihadi jama'ar musulmi wannan hadisi sahihi ne al'imamu ahmad da abu dauda suka ruwaito shi to allah ya taimaka malam tahawi sai ci gaba da cewa la yubtiluhuma shay'un wala yanquduhuma kun ga wurin ko da yake jihadi da hajji tabbatattun ibadoji ne tare da sarakunan musulunci na garinsu da waɗanda suke ba na gari ba har kiyama ta tashi sai ce la yubtiluhuma shay'un wani abu ba zai bata su ba babu wani hali da za a kai a ce shikenan ba za a yi hajji ba a ce saboda wani aka sa amirul hajji jama'a a ce ba za a je hajji ba a ce saboda wani shi aka sa amirul jeshi ba za a je jihadi ba babu abin da zai bata su wala yanqudu kuma babu kuma abin da zai warware su daga farilla su dawo mustahabbi ba wani hali da za a kai a ce to shikenan bana dai hajji ba farilla bace bana hajji ta zama mustahabbi ko kuma a ce jihadi dai yanzu shikenan ba dole bane kawai ya zama mustahabbi ko ya zama laifi a'a ba abin da zai ainihin sauya su Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji bayanai dangane da fa aqida kenan in ba ku manta ba tun a farko nake bayanin cewa akwai bambanci da ainihin wato aqida da kuma ainihin tauhidi kun ga bayani dangane da ainihin aqida shi ya kai mu game da maganganu kuna jin mu shiga aqidar mu shiga tauhidin mu shiga siyasar duniya mu shiga abubuwa ko to aqidar kenan Allah maraukakin sarki ya taimake mu al-imam at-tahawi yace wa fa inna allaha kad ja'alahum alaina hafizina a wata nuska wa anna allaha madadin fa inna allaha wa nu'minu bil kiramil jama'a mun yadda da mala'ikun nan manya-manya masu girma waɗanda suke wa Allah rubutu game da bayi bayi suna da ainihin wasu mala'iku waɗanda suke rubuta ayyukansu to mun yadda da waɗannan mala'iku fa inna domin kuwa Allah maɗaukakin sarki kad ja'alahum alaina hafizina ya sanya su suna kula da mu game da ayyukan da muke aikatawa duk ayyukan da muke aikata suna nan suna kula kuma suna ɗaukar rahotanni suna gaya wa Allah maɗaukakin sarki wa nu'minu bi malakil mauti sannan mun yadda da mala'ikan mutuwa almuwakkal bi qabdi arwahil alamina wanda aka wakilta domin karɓar rayukan halittu baki ɗaya mala'ikan mutuwa shi ke karɓar ran mutane shi ke karɓar ran aljanu da ƙwari da dabbobi da komai da komai to mun yadda da wannan mala'ika to a nan sharhi sai mala ya ce qultu hadha huwa ismuhu fil qur'ani wannan shine sunan shi a cikin alqur'ani cewa me malakul mauti mala'ikan mutuwa me qur'ani yace tawafa yatawaffakum malakul mautin allazi wukila bikum faɗa musu ka ce musu mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku shi zai ɗauki ranku sunan shi kenan mala'ikan mutuwa to simalin ya cewa wa amma tasmiyatuhu bi azra'ila amma kiran shi da azra'il fa kama huwa sha'i bainan nasi kama yadda ya yaɗu a tsakanin mutane ko ina sai a ce azra'ilu fala asla wannan ba shi da asali wa inna ma huwa min al isra'iliyati wannan karatu ne daga yahudawa bible old testament karanta genesis a nan ne za an kira shi da azra'il amma a cikin ƙur'ani allah ce waye malakul mauti a cikin hadisi sahihi wanda imamu ahmad da abu dauda da bazar suka ruwaito annabi ce waye summa yaji'u malakul mauti alaihi salamu ƙur'ani da sunna sunan da suka kira shi kenan mene malakul mauti ba azra'ilu ba sannan malam ya ce wa bi azabil qabri sannan kuma mun yi imani da ainihin azabar kabari gaskiya ce amma ba ga kowa ba liman kana lahu ahlan ga wanda ainihin azabar kabarin ta cancanta ta same shi azabar kabari gaskiya ne ga duk wanda ta cancanta ta ainihin same shi wa su'alu munkarin <clears throat> wa nakirin fi qabrihi sannan kuma mun yi imani da cewa akwai wasu mala'iku guda biyu masu suna munkar da nakir za su ainihin tambayi shi musulmi ko mamaci fi kabri a cikin kaburin shi za su yi mai tambaya an rabbihi game da ubangijin shi wa dinihi da addinin shi wa nabiyihi da annabin shi alama ja bihil akhbaru gwargwadon da yadda hadisai suka zo an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anis sahaba da kuma yadda hadisan da bayanai suka zo daga sahabbai ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yadda sai malam ya ce wal qabru domin ku shi kabari raubatun min riyadil janna dausayi ne daga cikin dausayan aljanna aw hufratun min hufarin nirani ko kuma wata magangara ce ko wani rami ne daga cikin ramukan ainihin gidan wuta ina fatar an gane sai dai hadisin da ya zo da wannan maganar wal qabru rawdatun min al janna gashi nan malam ya ainihin wato bayyana da cewa hadisi ne wanda ya zama ainihin wato bai inganta ba da'ifi ne hadisi ne dai ala ayi halin dukkan shi hadisi ne bai tabbata ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to abin da muke tabbatarwa shine mun yarda da mala'iku baki daya daga cikin su akwai kiraman katibina daga cikin su akwai